This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyya dukkan sa zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da grace alheri abu da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ne ke farin cikin jan ragaman shirin a wannan hantsi. an yi bajet din ne akan naira 156 amma sai gwamnati ta dawo take sai da ita naira 197 wadda ita tana samun ribar naira 44 wannan naira 44 idan ka buga ta sau 2841 za ta baka naira miliyan 119 Malam Jibrin Zakari wani mai aikin canji a Abuja kan dakatar da sayar musu kudaden canji da babban bankin Najeriya ba da umarni a jiya Litinin. Kamfanin Media Trust da ke wallafa jaridar Daily Trust ya ba da guduma naira miliyan biyar ga wata makarantar marayu a Maiduguri. Dr. Said Ahmed Dukawa ya yi sharhi kan matakan tattalin arziki da gwamnatin shugaba Buhari ke ɗauka. Da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. karo na bakwai kuma na ƙarshe shugaban amurka barack obama zai tsaya gaban majalisar dokoki da kuma amurkawa ya bayyana burinsa a sauran watanni da suka rage mashi a karaga mulki wanda ba shi kaɗai ba amma da kuma makomar amurka a cikin wani hoton bidiyo da aka ɗauka a ofishinsa shugaba obama ya ce ba ci gaban da muka samu kaɗai ba ba abin da nake so in aiwata a shekarar da ke gaba kaɗai ba amma abin da muke so mu yi tare a shekaru masu zuwa manyan abubuwa da za su tabbatar da ƙara ƙarfi da ci gaban ƙasarmu domin 'ya'yanmu. A cikin hoton bidiyon Obama ya ce bai taɓa samun ƙarfin gwiwa kan makoman Amurka kamar yadda yake ji a yanzu ba. Jami'an fada White House suka ce wannan ƙarfin gwiwa ne zai jaddada a cikin jawabin nasa wanda zai gabatar kan halin da ƙasar take ciki a yau Talata. Kakakin fada White House Josh Ernest ya ce Amurka ta farfado daga koma bayan tattalin arziki mafi girma da ta shiga tun bayan mummunar komaɗar tattalin arziki da ƙasar ta shiga ya kuma ce mun kuma ga ƙasashen duniya cikin irin wannan koma bayan tattalin arzikin da kuma yadda tattalin arzikin amurka yake da ƙarfi idan aka kwatanta shi da sauran na ƙasashen duniya aka akasin jawabin da shugaba obama ya yi bara zai gabatar da mahimman tsare-tsare da suka hada da shirin ba da ilimi kyauta a ƙananan kwalejoji na al'umma da kuma ƙarfafa harkokin tsaro a fannin sadarwar intanet wani jami'in koriya ta kudu ya faɗa jiya litinin cewa seoul da amurka suna tattaunawa kan waɗansu muhimman ƙadarorin amurka da za a iya ɗaukewa daga yankin koriya kwana ɗaya bayan da amurkan ta tura jirgin yaƙi samfurin b-52 ta koriya ta kudu a wani mataki da ake gani na mai da martani ne kan gwajin makamin nukiliya da makwabciyar ta koriya ta arewa ta yi Kim Min Suk wani kakakin ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ya shaida kamfanin dillancin labaran Reuters cewa amurka da koriya ta kudin suna tattaunawa a kai kan matakan kwashe ƙarin muhimman kadarori sai dai bai yi wani ƙarin haske a kai ba kamfanin dillancin labaran faransa afp da na koriya ta kudu yonhap sun buga rahotannin cewa mai yiwuwa kadarorin sun hada da jirgin yakin nukiliyan amurka uss ronald reagan sai dai jiya litinin ma'aikatar tsaron ta amurka ta ƙi yin ƙarin haske dangane da wannan batu koriya ta kudu ta nemi kakka wato a kakaba koriya ta arewa ta kunkumi mai tsanani saboda gwajin makamin nukiliya wadda shine na hudu tun daga wato tun daga shekara ta 2006 labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc masu neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa amurka donald trump da kuma ted cruz suna tafiya keke da keke a jihar iowa yayin da kuma suka ba sauran abokan takarar sirata rata bisa ga sakamakon binciken jin ra'ayoyin jama'a da jam'iyyar Quinnipiac ta gudanar. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump yana kan gaba a sabon binciken ra'ayoyin jama'a da kashi 31 cikin 100, Cruz yana biye kurkusa da kashi 29 cikin 100. Ana kuma iya samun sabanin kimanin kashi 4 cikin 100 a sakamakon binciken, wanda yake biye da su kuma shine rubio na jihar florida da kashi goma sha biyar cikin ɗari irin wannan binciken da tashar labarai ta nbc da wall street journal da kuma morris suka gudanar ya nuna trump da cruz suna tafiya keke da keke sai dai cruz yana kan gaba bincike na baya-bayan nan ya nuna masu kada kuri'a a iowa sun hakikanta cewa trump zai fi iya tafiyar da harkokin tattalin arziki da yaƙi da ta'addanci da kuma shawo kan matsalar bakin haure suna kuma ganin Cruz zai fi iya gudanar da tsare-tsaren harkokin kasashen ƙetare yayin da ake gani ya fi faɗin gaskiya da kuma tausayi. Jihar Iowa tana gudanar da taron fidda gwaninta ranar ɗaya ga watan Fabrairu wanda shine zakaran gwajin dafi ga 'yan takarar shugaban ƙasa. Jihar New Hampshire kuma za ta gudanar da za ta zaben ranar tara ga watan Fabrairu. A bangaren jam'iyyar Democrat kuma Hillary Clinton da Bernie Sanders suna su ma suna tafiya keke da keke a jihohin Iowa da kuma New Hampshire. Jami'an ƙasar Afghanistan da na Pakistan suna ci gaba da bayyana sabanin ra'ayoyi a bayanan jama'a kan hanyar samun maslaha a daidai lokacin da Amurka da China da Pakistan da kuma Afghanistan ɗin suke ganawa jiya Litinin a yunkurin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. mai ba firaministan ƙasar pakistan shawara kan harkokin ƙasashen ƙetare sartaj aziz ya jawabi a wajen zaman na farko na sabuwar kungiyar da ta kunshi kasashe hudu da ake kira qcg a takaice inda ya jaddada cewa gindaya wani sharaɗi kafin zaman ba zai taimaka ba banda haka kuma ba za a lamunci duk wata barazanar ɗaukar matakin soja kafin ta yin zaman tattaunawar ga dukkan waɗanda abin ya shafa ba ko kuma martanin su kan wani ra'ayin ya kuma yi watsi da tunanin da ake yi cewa pakistan ta yi alkawarin amfani da ƙarfin soja kan ɓangaren ƙungiyar taliban da ba su sha'awar zaman tattaunawar ya ce za a iya tantance inda aka samu saɓanin ra'ayi ba duk matakan tattaunawa da aka ɗauka sun cin matura wannan ya sa nan da nan afghanistan ta mai da martani mataimakin kakakin shugaba ashraf gani sayid safar hashimi ya shaida muryar amurka cewa yana da muhimmanci a tantance ɓangaren taliban da ke sha'awar tattaunawa da ɓangaren da ba sa so idan ba haka ba ya ce zaman tattaunawar ba ta lokaci ne kawai kawai mataimakin kakakin abdallah abdallah javid faisal ya ce an tattauna akan ƙungiyoyi da ke sha'awar zaman tattaunawa da waɗanda suke so su ci gaba da faɗa ya ƙara da cewa za a ɗauki matakan soja kan waɗanda ba su sha'awar tattaunawa. labaran duniya kenan haga maji daga nan sashen hausa na muryar amurka. kamfanin media trust mai wallafa jaridar daily trust ya ba da guduma naira miliyan biyar ga wata makarantar marayu da ke birnin maiduguri ga rahoto da haruna dauda biyu ya aiko mana ɗaliban Picture Province and Islamic School kenan da ke cikin garin Maiduguri ke marabta mai martaba shehu Borno Alhaji Abubakar Umar Garba Ibn El Kadame lokacin da ya ziyarci wannan makaranta ta marayu. Mai martaban ya dai soma ne da yabawa wanda ya asasa wannan makaranta da ke tallafawa marayu da kuma marasa galihu. Ya ce a gaskiya waɗannan marayu suna buƙatar taimako don mun san cewa da su sun rasa iyayensu mata da maza da ma masu ɗaukar ɗawainiyarsu. So it is our collective responsibility as now did by media task to see that these children were helped and also upon other well-meaning organizations. Ya ce wannan hakkinmu ne gaba ɗaya kamar yadda wannan kamfanin wallafa jaridar Media Trust ta yi na ganin an tallafa waɗannan yara sannan ya kira ga sauran al'umma kamfanoni masu zaman kansu da masu hannu da shuni da su tallafawa irin waɗannan marayu. We'll sit down with our council and see how best we can do at our level to assist this Ya ce a ɓangaren masarauta nama za mu je mu zo na mu tattauna mu ga yadda za mu tallafa irin waɗannan marayu. Barista Zanna Mustapha dai shi sassa wannan makaranta a shekarar 2007 da ɗalibai 36 wanda yanzu hakan suka tasan ma 420 ga ma ƙarin bayani da ya yi game da yadda ɗaliban na suka kasance da kuma makarantun da suke zuwa don ci gaba da karo ilimi yanzu da nake gama dina akwai su a Burewa College akwai su a Queen Amina akwai su a Queen Elizabeth akwai Gaman College Kefi duk wansu dai makarantun na arewa da true exchange program din nan mun yi collaborating da ministry of education to wannan su suka ba mu wannan yancin to yanzu da nake gaya ma dinnan muna da yara wajen dubu shida da suke son kawai a sanya a sa su su yi wannan makarantar kamar me ka haka to wannan abubuwa da yake faruwa nan shine kurun ba wani abin da yake wannan kuma mostly mutanen da suke local government na ba nan duk sun baro garin sun to kuma ga makarantun gwamnati an rufe to wannan abubuwan ma kawai ya sanya sanya irin marayun kowaye sai zo kuma mutanen wasu ma ba marayun ba to kamar banda dokan ɗawainiyar karatun su kamar akwai wani da kake ɗauke ma iyaye kowanne ranar garin Allah ya waye muna ba su breakfast to don suka ci at least dai ranar an dai samu wani abu an an sa baka. Dr. Garba Usman Sadiq ne na Jami'ar Maiduguri, shi wakilci kamfanin wallafa wannan jarida na Media Trust da ya mika wannan cakin kuɗi na miliyan biyar ga mai martaba Shehu Borno da za ɗauki nauyin ɗalibai hudu daga makarantu guda biyu da suka hada da wannan makaranta na Picho Prowi School da kuma Treasury School dukkaninsu a cikin garin Maiduguri. Taimako ne aka yi domin ah, yara waɗanda suka rasa iyayensu ko kuma suka rasa wani daga cikin iyayensu ba su da galihu wato marayu kenan an yi approving din kamar miliyan goma amma dai a yunkurin farko miliyan biyar aka bayar to in sha allahu muna sa ran wannan abin ba shi kenan ba media trust tana da ah, burin ta ninka wannan abin ya kai miliyan ashirin ma. Maryam Abbali na ɗaya daga cikin ɗalibai da suka samu kubuta a makarantar na mata na garin Chibok da kuma yanzu haka makarantar Future Pro School ta ɗauki nauyinta don ci gaba da karatunta. Daga Chibok kamar karfe shida da na je gida wajen antina so kamar karfe goma aka zo ka sata yan matan Chibok. Ji ya ki gaji lokacin da aka ce an ɗebe yan wanki yan makaranta. Lokacin zuciya na ba daɗi. Shekaran ki nawa? Shekara na goma sha bakwai ne. Bakwai? To gashi an za a tallafa muku a nan don saboda ci gaba da karatu. bukatunku. Alhamdulillah Future Pro sun zo sun ɗauka nauyina. Ina samun komai da komai kuma ni ba ni ba koma Chibok. Me yasa ba za ki koma Chibok? Ba Ba zan sake koma Chibok ba. yan wanke haka da kuke karatu tare zaki iya tuna kamar wasu su wanda aka tafi da su zan iya tuna kamar su waye a burge bi kai gama debura abbas debura jafarus yayi abana Rebecca Malam. To zuwa na fata kike masu? Yanzu ina fatan dai Allah Allah Allah ubangiji Allah kawo da su shine fata na. Sunana Wazani Hamidu daga Askira wa nake. Tun ina karami ne lokacin da na rasa iyayena. Aka zo aka dauke ni na fara makaranta tun 2000 to ka ce mahaifinka ya rasu ita mahaifiyarka fa ita ma ta rasu shi barista ne ke ɗaukar nauyin karatun ka da har uniform da sauransu da komai ana doka na matsayin shi ba ba wasu ɗalibai nan da kamfanin wallafa jaridar media trust ta ɗauki nauyin ci gaba da karatunsu a wasu makarantu da ke cikin garin maiduguri da kuma a kasarin su suka kasance marayu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Za ku ji martanin da wani ma'aikacin canji ya yi kan umarnin da babban bankin Najeriya ba na dakatar da sayarwa 'yan canjin dala ko kuma kudaden ƙetare. Kamun nan a shakata da roƙon da ake wa 'yan bindiga na sako waɗanda suke garkuwa da su wato waɗanda suke garkuwa da su musamman 'yan matan Chibok. Ku tausaya garkuwa da tausaya kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya ƙasarmu mu ce kun gaba fito uba ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata mu har haɗa kanmu duk mu yi mata aikin ci gaba ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata abin da lumana bai bamu kun tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haƙƙi shugabanni ta wargaje mm-hmm. a tausaya mm-hmm. a agaza mm-hmm. sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata Babban bankin Najeriya ya ɗage hannun da ya yi wa bankunan kasuwanci na bari masu mu'amala da su bude ajiyar kuɗi na kasashen waje. Gwamnan babban bankin na a kasuwar canji ta Abuja inda nake tare da ɗaya daga cikin 'yan canjin Jibran Zakar Jigawa. Menene martanin ku kan dakatar da sayar muku dala da gwamnan babban banki gudun emefile ya bada sanarwa. Shin ta wannan zai shafi harkokin kasuwancinku. Ba wai zai shafi harkar canji ne kawai. wai ya shafe mu mu 'yan canji bane ne a'a abu ne wanda zai shafi ƙasa gaba ɗaya kuma mu talakawan najeriya mu ne za mu ɗanɗana kudar wannan dakatar da ba da dala ko kuma samar da dala ta hanyar bankoki da ake yi. Bawai ina tambayar ka a matsayinka na talaka bane a matsayinka na ɗan canji ah, shin yaya wannan zai shafi harkar kasuwar canjin duk da shi gwamnan babban banki ya ce za ku iya neman dalar ku ta hanyoyin da suka halarta. falillah alhamdu wannan ba zai shafi canji da komai ba a takaice ma cbn muna taimaka mata ne ba wai tana taimaka mana ba ne. Da ƙarin haske za ka yi a fahimci cewa ku kuke taimaka mata. Mun san mu mutane suna mana wata irin fahimta musamman ma ɓangaren gwamnati wadda take zargi mu cewar muna da hannu ko akan wani abu a'a. Mu mutane ne waɗanda muke sana'a sana'a mai zaman kanta wadda take da lasisi take da jari take da kwalitaral take da capital a hannun CBN. Sannan kuma CBN tana karuwa da mu 'yan canji da muke sayan kaya a hannunta tana samun riba muna samun riba. amma in ma muka sa alamar tambaya shin ita ribar da cbn take samu a jikinmu wai ma tana ina ne nawa kuke zubawa kafin a baku lasisin gudanar da wannan harka ta canji muna da lasisin dubu uku da goma sha bakwai waɗanda suke kuma existing suke aiki su ne dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da ɗaya kowanne yana da collateral kuɗin da za ka ajiye don ana tunanin ko za ka iya aikata wani abu naira miliyan talatin da tara in ka buga ta sau dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da ɗaya zai baka naira biliyan ɗari da goma sha tara wannan kuɗin namu yana ajiye a hannun cvn tana juya shi a kullun dare da rana sannan idan zaka sayi dala dubu talatin a lokacin da ake bamu za ka biya naira miliyan shida da ɗari hudu da arba'in da ɗaya idan ka biya wannan za a baka dala dubu talatin a kan farashin gwamnati kuma a wannan akwai charges waɗanda yake riba ce take tafiya cbn an yi bajet din ne akan naira ɗari da da hamsin shida, amma sai gwamnati ta dawo take sai da ita naira bakwai, wadda ita tana samun ribar naira arba'in da hudu. Wannan naira arba'in da hudu idan ka buga ta sau dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da ɗaya za ta baka naira miliyan ɗari da goma sha tara. Wannan riba ce wadda take zuwa wa CBN akan bajet ɗin da ake akan ɗari da hamsin da shida da gwamnatin ta zo ta tarar. Idan ko da CBN tana cin wannan ribar ba na jin da za ta dakatar da sayar muku da dala. Falillah alhamdu nawa ne aka yi bajet 2015 akan nawa aka yi Jonathan ya gadarwa mai girma shugaba Buhari akan 150 da Wannan bajet ɗin shi yake tafiya a yau akan wannan farashin CBN take fito da dala sannan kuma akan naira 197 take wa 'yan Biridi Change wadda tana da ribar naira 43. Idan ka buga naira 43 sau 2,841 zai baka naira miliyan 119. Shin wannan abin da yake fitowa to ina yake zuwa? ya nuna dai za a mai da muku kudaden ku na wannan ajiyar ku ci gaba da juyawa a kasuwar ku in aka mai da mana waɗannan kuɗaɗe mu juya su a hannunmu, ai muna da haƙi wanda ya kamata a ce to menene ribar mu domin naira miliyan 39 a kowanne bdc shin wacce irin riba aka bashi kuɗin da yake sawa ba a cikin wannan kuɗin yake saruwa wannan dala da ake bashi ba wani sabon kuɗin yake sawa da ka taji binin zakar ai ba ya ka'ida da ku cewa za a ba ku wata riba daga kudin da kuka aje ba wannan dama ka'ida ce ta ba ku lasisi in dai wannan ka'ida ce ta ba da lasisi to mu kuma a harkar kasuwancin menene laifin mu tambayar da nake so na yi menene laifin birri change ana amfani da ku gwamnati ta zargi ku ana amfani da ku wajen fitar da kudaden sata kasashen ketare alhamdulillah ai ita gwamnati ta san waye yake mata sata wanda yake da kwalitaral a hannunka ya masa ta je ina ai ta san barayinta wato ma'ana ku kuke haɗa kai yawanci waɗanda suke kawo muku makodan kuɗaɗen nan barayin biro ne kuma kuna amincewa ku taimaka musu wajen fitar da kuɗaɗen nan ƙasashen ƙetare ai foreign Eastern mutanen da suke harkar canji babu abin da ya shafe su da taimakon ɓarawo ya yi sata Ɓarawo yana yi wa satar ne ya zuba a aljihunsa ya fito ka ganshi cikin taguwa da wando da babban riga da hula ya zaro ya tsaya gaban ka ya ce yana da dala kai baka je gidansa ba amma shi ya sato daga gidanmu domin asusun gwamnati ai gidanmu ne ya sato kuma an bar shi ya sata amma ai babu wanda aka taɓa hukuntawa a Najeriya. To Malam Jibrin Zakari wani mai canji kenan aka je ke tattaunawa da wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Likaya kan dokar da babban bankin Najeriya bana dakatar da sayarwa 'yan canji kudaden kasashen ƙetare. a bangaren yan hamayya kamar gwamnan jihar Ekiti Ayo yaushe suna fitowa fili suna sukar manufofin tattalin arziki da na kuɗi na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da take ɗauka yunkurinta na farfado da kasar. a wani gefe kuma masu sukar lamirin ba sa fitowa fili sai dai kaji suna cewa matakan ba su dace da zamanin yau ba ƙasar tana dab da fada a cikin mummunar yanayin tattalin arziki kan haka ne nemi jin ra'ayin dr sa'id ahmed duka kan waɗannan zarge-zargen. Eh, to abu biyu kai magana na farkon maganar tafiyar da tattalin arzikin duniya yake tafiya wato masana tattalin arziki sun rabu kashi biyu akwai waɗanda harkar kuɗi suka eh, lakanta lakanta mm. akwai waɗanda kuma harkar wato ci gaban ƙasa suka lakanta to waɗanda suke cewa an ƙi a tafi da zamanin nan waɗanda suke ta magana harkar kuɗi waɗanda suke ganin ci gaban ƙasa ai suna ganin wato kun ka yi wannan sai ka fara gina hukumomi masu ƙarfi waɗanda in aka saba wa abin da ake yi a wannan eh, harkar kuɗi za su iya yin hukunci a kai amma yanzu najeriya tsohon lalacewar da ta yi wato an kai yadda hukumomin ba za su iya aikin ba yanzu alal misali man fetur din za ka iya bar wa 'yan kasuwa amma sai kana da ma'aikatan man fetur wacce in 'yan kasuwar suke ba daidai ba za ka iya ganewa kuma ka ɗauki mataki a kan amma ba ka da wannan hukumar da take da wannan ƙarfin saboda haka a fahimta ta matakan da shugaban ba buhari yake ɗauka shi na ƙoƙarin gina waɗannan hukumomin idan suka ginu sai kuma a zo a yi wancan aikin da ake magana na tafiyar tattalin arziki duniya ɗin wannan shi ne wannan ita ce fahimta ta to dr sayid kafin mu sallama menene ra'ayinka dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da eh, ci gaba sai maganar sai magana ta biyu da kai to ta fitar da kuɗi mm. babu shakka akwai buƙatar gwamnati ta duba yadda za ta aiki da ma kasuwanci ƙaramin kasuwanci wanda mutane suke zuwa su abin nan yanzu kan magana zancen cin hanci da rashawar menene ra'ayinka game da yadda kuka yadda ita gwamnatin tarayya take tafi da al'amarin tare da la'akarin cewa waɗanda aka karbi gwamnati a hannunsu da waɗansu suna zargin cewa a bincike-binciken galibin su bita da kulli ne kuma kamar akwai wa ana ware waɗanda ake so kuma a bi ta kan waɗanda ba a so. Wato ana neman a da maganar yaƙi da rashawa da cin hanci kamar wata raba kujerar mukami a ƙasa wadda za a ce dole ne idan ka bai ɗan kudu sai ka bai wa ɗan arewa idan ka bai wa ɗan musulmi sai ka bai wa kirista in ka bai wa kirista sai ka bai wa musulmi shi ko maganar rashawa laifi ce wanda ya aikata shi za a kama ba ka da dalilin da za ka ce ga wani ya kama laifi amma tun da dan kudu ne bari ka jira sai ka samu dan arewa ko tun da dan arewa ne bari ka jira sai ka kama dan kudu ko kuma tunda musulmi ne bari ka jira sai ka kama kirista kafin ka hukunta shi amma sun fi danganta shi da maganar siyasa cewa an fi kula waɗanda maɓarnata da suke cikin jam'iyya mai mulki ba a taɓa su amma an fi mai da hankali kan waɗanda suke jam'iyyar hamayya wacce ta sha kaye to ai gwamnatin da ta gabata ake ake ake tuhuma kuma gwamnatin nan mafiya yawan ta 'yan jam'iyya 'yan wannan jam'iyyar ne gobe idan wata gwamnatin ta zo ta tuhumi wannan mai ci za a ga cewar mafiya yawan su yan apc ne saboda yanzu mafiya yawan gwamnoni yan apc ne mafiya yawan yan majalisa yan apc ne eh, ministoci yan apc ne eh, masu bai shugaban kasa shawara yan apc ne da shugaban kasa da mataimakinsa yan apc ne saboda haka gobe in wani zai tuhuma dole yan apc su yawa a waɗanda za a kama kuma ba dalilin da zai sa a ce ba za a kore su ba har sai an jira an samu dan pdp a ce a kama dan pdp da dan apt eh, ba za ta yi ba so da ka gwamnatin pdp ake tuhuma wadda a lokacin duk pdp ne a kai na fi ganin idan akwai gyara a cikin tafiyar daki da cin hanci shine bangaren shari'a ban ga wani abu da aka yi takamaimai ba da za a tabbatar su wato suna shirye da tafiya da canji koke-kokensu a magance musu sannan bara gurbinsu a yi waje da su sannan dokokin da suke amfani da su wani lokacin su ne musu tarnaki a gyara su wannan da ba a yi bani shi na fi ganin shi ne cikas amma ba wai cewar an fi samu dan mai mpdp suka fiya a waɗanda suka yi laifiya a gwamnatin da ta gabata ba ai gwamnatin su ci Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jamar Bayero ta Kano kenan masu haro babu abin nan ra'ayoyinku saboda tangada da muke fuskanta da na'urar mu ga tashin kanin labarai kafin mu sallama. A karo na bakwai kuma na ƙarshe shugaban Amurka Barack Obama sai tsaya gaban majalisar dokoki da kuma Amurkawa ya bayyana ba burinsa a sauran watanni da suka rage masa a ga mulki kaɗai ba amma kuma hadda makoman Amurka. a cikin wani hoton bidiyo da aka ɗauka a ofishinsa shugaba obama ya ce ba ci gaban da muka samu kaɗai ba ba abin da nake so kaɗai ba amma abin da muke so mu yi tare shekaru masu zuwa to madalla da haka Allah kawo karshen shirya wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa kamun mu sallama ga ta'aziyya ga abokin yankin mai Ibrahim ka almasi garba bisa rasuwar kawunsa Reverend Adamu Sambo wadda Allah ya wa rasuwa a Najeriya Allah ya ji kan mamaci a bada hakurin jimirin wannan rashi a gefe ɗaya kuma muna taya abokin aiki garba muna samun jika yanzu a madadin grace alheri abdu da kibahiro diodone da kuma injiniya da ya rika masa ranar zan in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.